وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يومنا رانا لتنم watan ramadan yana da kwana goma sha takwas alif ɗari tara da ɗaya yau kuma goma sha ɗaya ga watan biyar 5 2020 daidai miladiya wannan shine darasinmu na goma sha bakwai a wannan wata mai albarka na ramadan kuma shine darasinmu na uku a cikin suratu as fati jiya mun kai zuwa aya ta 37 don haka yau za mu dan yi baya kaɗan don mu ɗauka a kan gaba daga faɗin Allah subhanahu wa ta'ala innahum idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب لليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يقاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون حسبك وبارك الله فيك وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك ونفعنا وإياك بما سمعنا من تلاوة آية الذكر الحكيم to a kamar yadda ya gabata a karatun jiya za mu ji inda ubangiji subhanahu wata yake ba mu labarin irin sa'insa da ake tsakanin 'yan wuta wannan ya tambayi wannan wannan kuma ya ba da amsa sai Allah subhanahu wataala ke faɗa sababin da yasa ya musu wannan azabar cewa innahum idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna al innahum kanu afwan sun kasance su din innahum kanu sun kasance idza qila lahum la ilaha illa Allah idan aka ce musu la ilaha illa Allah babu wani abin bautawa da gaskiya wanda ya cancanta a bauta masa illallah face Allah subhanahu wata'ala shi kadai yastakbiruna sai su dinga yin girman kai su ki karba abin da aka umarce su da shi na su ba Allah subhanahu wata'ala su masa da'a cewa a ce musu la ilaha illallah su ki karba ma'ana su ki yarda su musulunta tunda la ilaha illallah ita ce almujiba wacce idan mutum ya faɗe ta to ya musulunta kamar yadda yake cikin sayi musulun hadisin a hadis dan umar allah ya kara yadda a gare shi kuma kamar yadda yake cikin hadis abulai dan umar dai har yanzu da manzala sama yake cewa umirtu an ukatilan nas an umarce ni da in yaƙi mutane hatta yashhadu allah ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah shi ma yana cikin sayi musulun ya zo a hadisin abu hurairata Allah ƙara yadda a gare shi wanda ibn jarir ya rawaito shi a cikin at da kuma al-imam wato a cikin al-asma wa da imam dara darqutni a cikin al-ilal min turuqin an abdulrahman ibn khalid an ibn shihab an sa'id ibn musayyab عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله an umarce ni da in yaƙi mutane har sai sun ce la'ilaha ilaha illallah wannan zai iya ɗaukar mutanen duniya baki ɗaya an uƙatilan nasa in yaƙe su idan suka hana ni zaman lafiya in bauta wa Allah ko kuma idan ni ke da gwamnati ni ne ke da haƙƙin ba da tsaro ni ke da haƙƙin kula da gaɓoɓi to duk wanda zai zauna a cikin ƙarƙashin hurumina to kuma dole ya bi tsarin addini na wanda ko dai ya musulunta ya ce la illallah in ko ba zai ce la illallah ba to ya nace akan sai ya yi addininsa to ya dinga ba da jizya a kaskance a matsayin shi ne aliyadu sufula zai dinga ba wa musulunci shi kuma musulunci ya ci gaba da bashi tsaro kuma dole ya bi ka'idan musulunci akan ba zai bayyana da abubuwansa da za su iya cutar da musulmai ba to inna idza qila lahum la ilaha illallah idan an ce musu su ce la ilaha illallah yastakbiruna sai su dinga yin girman kai su kibin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce su faɗa na yin imani da Allah subhanahu wata'ala da kuma bin shari'arsa da bin addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya zo da shi to wannan shine ma'ana innahum idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna idan aka ce la ilaha illa Allah akai shiru kuma dole sai an hada da Muhammadur Rasulullah tunda jimloli ne guda biyu da ba sa rabuwa ba wanda zai kaɗaita Allah kuma ya saba annabi ya shiga aljanna kamar yadda ba wanda zai ba annabi ya kaɗaita Allah kuma ya shiga aljanna dole sai an haɗa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imam al-baihaqi ya kawo ya kawo a cikin sunan dinsa bayan ya tabbata a cikin masadirus sunna da yawa cewa an taba ce musu ce muhammadu rasulullah suka yi girman kai su yadda ma lokacin da aka zo sulhun hudaybiya an rubuta wasiƙa wasiƙa takarda ta alƙawari tsakanin manzon Allah da Qurayshawa sai maza Allah kuma yake cewa hadha ma salaha bihi Muhammadu rasulullah wannan shine abinda Muhammadu rasulullah yayi sulhu da shi da mutanen Makka sai suka ce ai a goge wannan rasulullahi domin da sun yarda rasulullahi ne ai da ba su hana shi shiga maka ba kaga kenan yastakbiruna suna yin girman kai ya na sai su cewa a inna la tariku alihatina li sha'irin yanzu haka kawai sai mu daina bautawa gumakanmu li sha'irin saboda mawaki saboda abin da yake zuwa mana da shi a wurin mu waka ne haka ke cewa majnunin mahaukaci wal billah Allah sai ce musu raddi sai ce a'a bal ba haka bane wannan bal ce idrabiyya allati tubqilu za'amahum tunda dama aka zo da bal akan bata magana baya da ita misali a ce a je ka gano min waye yazo a zaidun ja'a shin zaidu ya zo zaidu ne ya zo sai ka leƙa sai ka ce min bal amru kaga bal ɗinnan ta nuna no ba haka bane. to ana zuwa da ita domin a rusa abin da yake a baya an gane ko wannan shine al-idrab al akwai al-idrab al kuma wacce ita kuma tana tashi daga abu na ƙasa ta hau zuwa na sama da shi ko abu na ƙasa zuwa wanda ya fi shi ƙasa misali yanzu ka ce kai har mutum goma ka taho da su sai wani ya ce kai goma ma kake tunani ai su sha biyar ne ma ba wai don ya ɓata wasu magana a'a don ya sai ce kai da Allah ka ka nemo mun koda mutum goma ne sai ce ai ba ma goma ba zan ma zo maka da sha biyar haka wani ya cire ni daga ma abin da nake sare zuwa abin da ya fi a bal hamsa ta ashar to wannan ka ka annahu yanqulu ni min mimma kuntu a'taqiduhu ila ma huwa a'jabu minhu an fahimta ko kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa su kafirai suna cewa ƙagar alƙur'anin ina nifta rahu a na? waƙar ladina kafaru? a ba ba ta cikin furqan ba ina so ta cikin an biya'i Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa rahu. kai kama daina wannan mamakin cewa suke ma ya kage shi bal huwa sha'irun kai cewa ma suke mawaki to wannan ita din bal tana ɓata wancan tunanin nasu na cewa manzon Allah mawaki ne ko mahaukaci ne Ja bil haqqi manzon Allah ya zo da gaskiya ita ce alqur'ani da kuma tauhidi wa saddaqa al mursalina kuma ya gaskata dukkan annabawan da suka zo kafin shi ba wani annabi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karyata shi balma annabi sallallahu ya gaya mana Allah ya ce a cikin alqur'ani minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayk akwai ma annabawan da babu ma a san labarin su ba to wa saddaqa al-mursalina ay fi ma jaa ma jaa'u bihi min at-tauhid innakum ladha'iqul 'adhabil alim lallai ku dinnan ladha'iqul azabi za ku ɗanɗana azaba al'alimi wacce take mai tsananin raɗaɗi da zafi me yasa za ku ɗanɗana wannan azaba saboda a kun ƙi ku yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wa kun ƙi ku yarda da kalmar tauhidi to wannan wutar da za ku shiga za ku ɗanɗana ita wannan azaba mai raɗaɗi lafazin laza'iku laza'iku al'azabi asalin kalmar za'iquna ne za'iqun idza zaqa in ya ɗanɗana abu in suna da yawa kuma sai a ce musu za'iquna a ƙara musu wawun da nunun a fi mahallin rafi a matsayin jam'u muzakkarin salim to abinda yasa aka shafa nunun din saboda izafar kalmar azab da aka da haka sai ce kum inna ismun a inna harfu nasbin watauki taukid kum kuma bamirun ne fi mahall mabnin fi mahalli nasbin ismu inna allamu huna lamun qasam ta kuma dama la za'i kuna, ta ga shi ne khabaru inna ko to amma mansubun ne مرفوع ني بالوا بالنون بالواو والنون وحذف النون وحذفت النون للاضافه العذاب كما مضاف اليه الالم كما صفه للعذاب اما نن da aka ce lazaiq al-azab al-alim tunda ita wannan kalmar ta mudaf ta ta zama tana kama da fi'ili to fi ghayr zai iya halatta aiwa azab din nasaba ya ce laza'iqul azaba amma bai zo a cikin ƙira'a ta alkur'ani ba saboda za ta tsaya a mahallin maf'ulun bihi ne su sadda masaddal khabar wanda wani akwai shawahid da yawa a cikin magana ta larabawa to innakum laza'iqul azabil alim lalle za ku dandana azaba wacce take mai radadi sakamakon yin kin wa Allah subhanahu wataala da'a da kuka yi wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'maluna ba da komai za a saka muku ba sai da abin da ku fasance kuna aikatawa ya ku yan wuta kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin suratul fussilat wa ma rabbuka bi zallamin lil 'abid kamar yadda ya faɗa cikin suwatul kafi wala ya mu rabbuka ahada kamar yadda ya faɗa a cikin hadisin abusar Dharr sima sallama fima yarihi an rabbihi azza wa jal ni haramtu zulma ala nafsi Allah baya zalunci in yi musu azabar zai musu azaba ce wacce take daidai da laifinsu idan Allah ya ambaci ni'ima a cikin alkur'ani ba dole ne ya gaya maka me yasa aka yi wa mutanen nan ni'ima ba amma da wuya kaga Allah ya ambaci azaba bai faɗa maka dalili ba kun ga wayancan yan wutan da aka yi musu azaba ai kuma sai da gaggawa tunda an gaya mana abin da za a yi musu a can baya ubangiji subhanahu ta ce usharul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi fahduhum ila siratil jahim wa qifuhum innahum mas'ulun to sai a gaya mana gashi nan innahum idha qila lahum la ilaha illa allah yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun saboda adalci ne a gaya maka abin da kai in an maka in an maka hukunci amma aljannafa zai yi kawai a cikin rahama ubani da falalarsa aikin su ma bai kai ba aka shigar da shi yasa ko a cikin suratul waqi'a as-sabiqun as-sabiqun ai ba a faɗi me suka yi ba aka ce ala surun mauduna muttaki'ina ala mutaqabilin yatufu alaihim wildanun mukhalladuna bi aqwabin wa abariqa wa ka'atin min ma'in la yusaddauna la yunzaqun wa fakihatin mimma yatatayyarun mimma yatakhayyarun wa la nutarin mimma wa hurun in kam salil lu'lul maknun jaza'an bima kanu ya'malun shikenan kawai jumlatan da aka zo ashabul yamin ma ashabul yamin في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأول وثلة من الآخر هذا الجواب فإنه سكيبا أبانا كبو أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وعميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم في أكفت أميتك إنهم كانوا قبل ذلك مترفين saboda an jiyar da su daɗi a duniya wa kanu yusirruna al-hinsi al warware alƙawarin da suka yi da Allah shine shirka al-azim wa kanu yaquluna idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamab'usuna aw aba'una Awa, awwalin aw aw aw aba'una al-awwalun kaga sai da aka faɗi abin da suka yi to anan ma sai Allah ya faɗi irin abin da suka yi innahum idza qila lahum la ilaha illa yastakbiruna wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun in na ta innakum la za'iqul azabil alim wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'maluna ba abin da za a yi muku sakamako da shi face abin da kuka kasance kuna aikatawa wanda duk ya aikata abin da yake ba daidai ba to zai ga sakamako to anan zai iya tsoratar da duk wani mai karatu cewa kar azabar nan ta zama haddamu to sai Allah ya keɓance bayansa masu rahama bayansa waɗanda yake so sai Allah ya ce illa ibadu إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون sai Allah ya ce illa ibadallahi al wa inda za su tsira kawai su ne bayan Allah zaɓaɓɓu wayannan bayan Allah zaɓaɓɓu sun yi bautar Allah ƙwarai da gaske bautar Allah ta sa Allah ya zaɓe su shi yasa ya zo a ƙira'ar jumhur fi ulmadani da kuma kofiyu na gaba ɗaya halaf asimul kuti al-kisa'i da kuma khalaf al da abu ja'far yazid bin al-qaqa al-madani da yaqub al-hadrami dukkan su suna karanta da mukhlafina wa'inda Allah ya zaɓa tatattu ma bayan da za a yi ka samu Allah ya zaɓe ka sai ka yi bauta saboda ita ce kaɗai za ta tserar da shi yasa ubangiji wata wata'ala yake cewa wa'amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu lit taqwa fa'budhu wa tawakkal alayhi manzon Allah ma abin ake ce masa kenan ba wanda haka kawai kyansa yasa Allah ya zaɓe shi shi yasa Allah subhanahu wataala ya tara wa su da ya zaɓa din ma yake cewa qul alhamdulillah wa salamun kuma gaisuwa ta tabbata ala ibadihi alladhina safa ga bayinsa da ya zaba dan ma ya nuna maka matsayin bautar ce take janyo zaɓin shi sa manzan Allah ma sai zama bawan Allah kuma Allah ma da ya tashi sai da ya zaɓi wuraren da wurare ne na ɗaukaka da tinƙaho wurin da bahaushe yake cewa wurin da za a yi kuri a lokacin Allah ya ce wa manzan Allah bawa isra'i ba a taɓa yin isra'i da miraji da kowa ba duk duniya sai manzan Allah amma sai aka kira shi da suna abdu subhanallazi asre bi abdihi laylan abdihi din shine annabi muhammad sallallahu ba wanda aka taɓa saukowa da ƙur'ani sai manzan Allah ta amma sai Allah ce tabarakan lazi na zalar furƙana ala abdihi alhamdulillah lazi an zalar kitaba ala abdihi alhamdulillah lazi an zala ala abdihi kitaba sannan menene primary assignment ɗin manzan Allah babban aikinsa ba shine awa ba to sai Allah ce wa innahu lamma qama abdullahi yad'u shi yasa kai ma in ka zama bawon Allah to ai wannan ba wani matsayi title da ya fi shi wa mimma zadani farahan wa tihan wa kittu bi akhmusi ata'u dukhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyarta ahmad لي nabiyya abin da ya kara mini wato kuri da jin kai na kusa in ciratu in bara in yi sama in tabo tauraruwa saboda jin daɗi da yake in ka ce ya ibadi haddani a ciki kuma ka sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi na to Allah ya ce illa ibadallahi al-mukhlasina sai dai akwai bayan Allah zababbu ibn kasir da Abu Amr al-Basri da Ibn Amir Ash-Shami su kuma sun karanta illa ibadallahi al-mukhlasina al-mukhlisu shine mai ikhlasi wanda ba wanda yake dubawa in yana bauta an ba Allah ba to wayannan bayan Allah al-mukhlasina ne kadai Allah subhanahu wata'ala ya zabe su ulaika wayannan lahum rizqun ma'lum su Allah subhanahu wata'ala ya tana tanadan musu wani arziki sananne su ba sa cikin wancan bala'i me arziki sanannen nan sai Allah subhanahu wata'ala ce fawakihu wato kayan marmari ne domin an san rai tana da sha'awar shakatawa da jin daɗi daga cikin abubuwan da suke gina jiki kuma su sa mutum jin daɗi akwai 'ya'yan itaciya to kayan marmari ne za su ci su ji daɗi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin suratu maryam tilkal jannatin tilkal jannatun lati nurisu min ibadina man kana taqiya wa ma natanzal eh? wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik lahu ma bayn lahu ma bayna aydina wa ma khalfana wa ma bayna dhalik wa ma kana rabbuka nasiya rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samiyya can dai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya wato arzikin su a cikin aljanna a kawo musu da maraice kuma a kawo musu da sassafe fawakihu kamar yadda ya faɗa cikin wattur wa amdadnahum bi fakihatin za mu dinga ƙaro musu kayan marmari suna ta sha suna ta sha ga sun nunannu kuma masu daɗi wahum mukramuna kuma sannan ana girmama su a aljanna ana bayyanar da su a cikin nau'o'i na ni'ima fi jannatin na'im a cikin gonakai na aljanna na ni'ima wanda babu wani abu na wahala a ciki ala sururin suna nan a kan gadajensu na aljanna mutaqabilina suna kallon juna ikrima yace ikrimatu maula abdullahi bin abbas kamar yadda aka rawaito daga gare daga wajensa yake cewa idan aka shiga aljanna a dan aljanna baya kallo ke dan aljanna sai dai ya kallo shi ta gabansa ta fuskarsa Ta tahabbuban wata wasulan. saboda ƙauna da kuma da zumunci to wannan da ubangiji wata ala yake cewa ala surin ishara ce da take nuni akan cewa kowa yana cikin sarauta domin sarki ne kadai ka je gaishe shi ka kai ka gan shi akan gado ko ba haka bane ba sarki ne in ba yaƙi ya fita ba za ka ga an ajiye masa gadansa na sarauta to kowa a aljanna sarki ne mutaqabilina mujahid yace ai la yanzuru ba'dhum ba'dan ba wanda yake kallon wani yazo a cikin tafsirin ibn abi hatim a duk cewa a isnadin nasa akwai ruwat majahil imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin tarihul kabir a tarihul kabir nasa ta hanyar hassan ibn hassan daga yahya ibn abdak al-qaziyuni daga hassan ibn hassan daga ibrahim ibn bishir daga yahya ibn ma'in daga ibrahim al-qurashi daga sa'ad daga sa'id ibn shurahbil daga zaid ibn abi aufa yake cewa zaid ibn abu aufa manzo Allah sama wata rana ya fito mana sai karanta wannan fadin Allah ala sururin mutaqabilina sai ya fassara yace yanzuru ba'dhum ba'dha ko la yanzu yanzuru ba'dhum ila wannan yana kallon wannan shine ma'ana ala sirrin mutaqabilina yutafu alaihim bi ka'atin a lokacin da suke zaunan yutafu alaihim ana kewaya su bi ka'atin da giya ka'as shine kofi wanda yake dauke da yake da zumbutu ta inda zuwa zai ringa kwararowa amma ba shi da igiya a ƙeyarsa to wannan shi ya fi daɗin shan giya eh, shi ne ake ɗagawa a riƙe ta salka nan ake cewa ta giya a eh, afuwan shi ba shi da zumbutu ba shi da igiya shi yasa za ka ga har yanzu in aka nuno 'yan giya a talabijin za ka ga suna cicciɓo gindin giya suna tittila ta a haka sai ka ga ba wani sha suke mata irin shan da ake wa coca-cola ko sabon hausa saboda an ce idan ana tittila ta tafi daɗin shiga haka suke cewa an fi mari amma duk da haka kuma akwai finjalai kuma na da ake shan giya dama sha aikala uku ne abin sha uku ne ko dai zanto da salkaɗin wacce take ba ta da zumbutu ba ta da wuya ko kuma ya zanto a samu mai zumbutu ba wuya ko kuma a samu mai zumbutu da wuya urwatin wa khurtum urwatin bidun khurtum khurtumun bidun urwa bila urwatin wala khurtum to a cikin suratu alha suratu alwaqi'a an nuna cewa gaba ɗaya da su wa'annan kofunan kowa kowa akwai wanda yake sha'afa wanda zai dan su kasa akwai wata giyar da ita kuma ana ce mata hot drink tana da irin zafin nan ba zai yi wa a tittile ta ba saboda ran da ke cikinta a ce wasu kun san suna ce musu almashrubatun ruhiyya wato spiritual drink haka ake ce musu to wani dan zuba ta ake yi in aka dan sirka kamar lemo ne wanda ya sha shan coca cola in ka bashi power house ai ba zai iya sha ba almashrubatun taqiya to shi wannan dole sai dai a dan sa shi a finjali to shi yasa sai Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa tufu alaihim muldanun mukhalladuna bi akwabin jam'u kof ko bature a wajen balarabe ya samu kaf bi akwabin wa abarika jam'u ibriq wa ka'atin ka ka'atin la urwatu fihi wala khurtum ibriqun lahu urwatun wa lahu khurtum sannan kof kuma lahu lahu khurtumun wala urwata fi yana da zumbutun baki amma ba shi da marka. shi kuma na tsakiya yana da marƙar yana da baki Shi ne kaba irin wanda ake shan irin shayin nan na ataye da shi yar butan nan ta shayi to akwai giyar da ita in aka zuba ta anan to sai a samu yan ƙananan finjalai kuma sai a ɗan dinga zuba mutum ana sirkawa to ana Allah wani ta'ala ce yutafu alaihin bi ka'asin za a dinga kewayawa bi ka'asin da da salka ta giya suna ganin ta a cike mimma'in. ma'in ubangiji su wani ya ce ta tatacciyar giya ta 'yan aljanna kafin mu tafi sifar giyar a ubangiji wa Ta'ala ya faɗe ta a cikin suratu muhammad ko suratu qital masalul jannati مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Ubangiji ya ce misalin aljannar da aka yi wa masu taƙawa alƙawarinta ga yadda take fiha anharun a cikinta akwai ƙorama min ma'in ghairi asinin ruwa ne wanda yake ba gurɓatacce ba wa anharin min khamrin lazzatin lisharibi wa anharin min labanin lam akwai kuma kogi ko korama ta nono wanda yake bai yi tsami ba wa anharun min khamrin akwai kuma kogi ko korama cike da giya lazzatin lisharibina sai ita matsalar giyar duniya wanda yake shanta yana jin daɗinta a lokacin da yake shanta kuma babban matsalarsa shine ta ƙari shi yasa kalmar ƙarowa tana da yawa a teburin mashaya kowa waƙoƙinsu idan ka ji sai ka ji suna magana a sha a kuma ƙara sha eh, ramadan walla hatiha ya saƙi mushtaƙatun ta duru ila mushtaƙi in ji shauƙi ɗaya daga cikin miyagun waƙoƙinsa ke haka za ka ji suna yi in kwa mutum ya neme ta bai samu ba to ya shiga uku kamar yadda yake cewa wa ma sharru salasati umma amrin bi sahibiki alladhi la tasbahina wa ka'asan qad sharittu bi ba'la bakkin wa ukhra fi damashq wa qasirina tafarruq ya al yaqina wa tukhbirina amr ibn kulkun kina yake cewa ni da nake na ukun su da baki kara mun ba to ai ba ni ne mafi sharrin su ba to kuma ma in ba zaki bani ba na sha giyar nan a ba'ala bakka na sha ta a kafirina da haka wace giya ce ban sha ba haka yake ta. bayan kowa da farko yana cewa ala hubbi bi sahniki fasbahina wala tubqi khumur al andarina ki tashi duk wata giya da kika san ta andarina sai ki kawo mana ita mu sha ta safe ta safa daban ana kiranta as subuh ta yamma daban ana kiranta al-ghabu ta yamma dandananta daban kamar da suke faɗa ta safa ma dandananta daban wa khussal ghabu bisaqin yasu bala al mashruq idza ma tamah haka yake fada an ce biyar yamma da wani mai shayarwa na musamman wanda in ya zuba maka ita ka sha duk bala'in da yake cikin zuciyarka na shauki sai ya fita haka take ce to anan sai Allah subhanahu wataala ya ce mana min khamrin lazzatin lisharibina dadi ne da ita to a can kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sake bamu labarin ta a cikin suratu al-mutaffifina Allah ya ce yusqauna yusqauna min rahiqin maqtum khitamuhu misk وفي ذلك فليتنافس المتنافسون Allah ya ce yusqauna ana shayar da su min daga Makhtumun wacce aka sanya mata madoni madoni kamar idan ka sai turare irin na da kamar ka sai ɗan duwala turaren zamani ko irin turarkan na can da ta, ka san idan ka buɗe murfin nasa ai ba zai zanzago ba ana sa wani abu kuma a tsame shi da shi wannan abin na ake sa shi a tsame shi sai an fasa shi tukunna yi fabdu to wannan ɗan abin kaga ai shine yake mubasharar turaren ko da haka ko ajiye shi kai aljihunka za a dinga jin ƙanshinsa to wai ƙanshin da yake yi shi yasa an abu ya zama yana da ƙanshi sai a sifanta shi da wannan madonin to da haka giyar ka san asali giya tana zuwa da wani irin warinta na daban to amma aka sa mata madoni sai kaga tana ƙanshi to ita giyar maktum wacce aka rufe ta da madoni mai ƙanshi ta yadda ana fasa ta da yi fakin ɗin nan sai ƙanshin madonin nan zai taso yusqauna min rahikin maktum khitamuhu shi madonin miskun kanshin turaren almiski yake don haka giya tana da daɗi ta aljanna wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun to anan sai Allah ya ce ala surrin mutaqabilin yutafu alaihim bi ka'asin za a dinga cewa ya su bi ka'asin da giya ko kuma da kofin giya tulin giya kai ana iya nufin ka'as ɗin a ce giyar da kanta ake nufi kamar yadda ya tabbata a cikin yaren larabawa sukan faɗi kofin ma suna nufin giya kamar yadda aisha maimun mai yake cewa wa ka'atin shariftu ala lazzatin wa ukhra wa ka'atin shariftu ala lazzatin wa ukhra tadawaitu min hadiha ce na sha ka'atin na sha giya shariftu biha ala lazzatin na tsaka na ji daɗi ɗaya kuma na yi ta da ita an gane ko to min ma'in ita wannan giyar ta ma'inun ce abinda ake nufi da a ma'in shine wato a asalinsa ma'ayunin ne ma'ayunun sai zanto abinda ake nufi da ma'inun din shine tataccen idaniyar ruwa wadda ta nan giyar take fitowa bika ka'asin min ma'in daga ainihin maɓuɓɓuga wacce take ita wannan maɓuɓɓugar tatacciya ce ba ta da wani gauraye ko kuma wani abu wasu kuma suka ce a'a abin ake nufi da ma'inun wato gudana take yi ana kallanta sulaka sai dai kawai ka je ka kamfato ta ka iba ka sha shine Allah subhanahu wata'ala yake cewa bai ba'a ita wannan giyar fara ce ba a sa mata wani abu da zai mata tasiri wanda zai lalata mata daɗinta ba ko kuma kyanta lazzatan lisharibina tana da daɗi ga waɗanda suke shanta ha gaulun ita ba ta ɗauke wa mutum hankali wala lafiha gaulun wala hum yun zafuna kuma sa'an nan ba a ƙaran musu da ita a ce wai an neme ta an rasa sai an je an ɗebo ta ko kuma ba ta tafiyar musu da tsarin nutsuwarsu to ita giya tana da amfani ƙur'ani ma ya tabbatar da amfaninta to amma duk wanda ya ta amfanin giya ya ce zai sha ta. to babban matsalar da zai fuskanta shine cutar da shi ɗin da za ta yi sai ya ninninka amfanin wanda ya zauna bai samu amfanin ba bai samu cutar ba shi Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima da haka shi yasa sai shari'a ta haramta giya amma in ba haka ba wato ba za a ce tana da rasa amfanin ta ban ka shiga cikin littattafan adabi fa innal mudamatu qawwi siqama ko تقوي العظام وتشفي السقام وتنفي الترح يتي فإن domin ita giya? تقوي العظام tana karfafa قشي wa tashfi istiqama akwai rashin lafiyar da take warkarwa wa tanfitara sa'annan kuma tana tana ainihin korar damuwa da bakin ciki to amma kuma za ta janyo wa mutum bala'in da bai taba zato ba ta giyar duniya kenan to shi yasa sai shari'a ta haramta mana shan giya kuma ta umarce mu da mu haƙuri domin akwai giyar lahira tana nan tana zuwa tana jiran mu lafiha gaulun ay la taqtalu al-uqula wala hum anha yunzafuna yunzafuna asali minan nazafi ne shine maye da timbele kamar yadda imrul qais ya faɗa a cikin wata ra'iyarsa wa idha hiya tamshi kamashin nazifi yasra'uhu bil kasib al-bahr yake cewa wai yana yaban wata mata da yake cewa izahiyya tamshi kawai wa izahiyya tamshi in ka ganta tana tafiya kamar shi nazifi kamar tafiyar ɗan marisa yasra'uhu bil kasibil bilbahar wanda albaharu kasala da ɗaukewar numfashi yasra'uhu tana kada shi bil kasibi akan yashi ma'ana ita ba ta taho yadda ka mashi yar maye haka take kaga annazifu anan ne ke nufi kenan maye ko haka zalika imrul qais yana cewa nazifun idza qamat liwajhin tamayalat turashil fuadar rakhsa alla takhattara to wannan lafazin walayun zafuna an karanta shi yun zafuna wannan ita ce ƙira'a ta jumhur amma kufiyun ada asim su kuma suna karanta ta yun zifuna hamza da kisa'i da khalaf suna karanta ta lafiha raulun walahum anha zifuna to a ma'anoni guda biyun akan ce an zafa an zafa dam ko kuma an zafa a tukur idha hana waqtuhu kuma ana cewa nazafa damu idan jinin gaba ɗaya ya gama ƙarewa to zai ɗau ma'ana biyu lafiya gaulin ba ta tafiyar da hankalinsu wala hum hayun zafuna kuma dama shi ba a gina shi sai alama mabniyin lil majhul ko alama lam yusamma fa'ilu wala hum hayun zafuna ba hankalinsu da nutsuwarsu ba ta ƙarewa ko kuma giyar ba ta ƙarewa a ce ta yanki waka za su yi ta shanta a cikin aljanna ah, fa aqbala ba'dhum ay wa indahum qasiratu sannan a cikin aljanna Allah subhanahu wata'ala ya tanadan musu qasiratu tarfi mata waɗanda suke qasiratu tarfi masu takaita kallon su wanda ba sa daga ido su kalli wani namijin ba. qasurat tarfaha shi yasa mace idan ta zanto ba ta yawan kallon maza akan kira ta da suna qasira amma ba wai ana nufin gajeriya ba tunda asali gajarta a mace ba sifa ce mai kyau ba ko da yake wani ya ce uhibbu minan niswani kulla qasiratin yace ni a cikin mata ina son gajeriya amma sai fassara yace abin da yake nufi da gajeriya lahana sabon fil alamin qasiru yana nufin nasabar ta zuwa manya-manyan mutane ba ta da tsayi ba wai ita ce ba ta da tsayi shi kuma wancan yana yabanta ce wa antil lati ahabbti kulla qasiratin ilayya wa lam tadri bi alqasair yace ke ce kika sa duk wata gajeriya na kalli cikin ina santa yace amma gajerun mata duk ba su san haka ba kai sai ka zaci gajerta ta tsayi sai ce anaitu qasiratil hijali ba fa ina walam urid qisarin khuta sharrun nisa'il bahatir wace ba ina nufin yan kananan mata gajeru ba don haka anan ma abin da ake nufi da qasira qasiratu tsarki. su ne wa'anda idansu ba sa daga kallonsu su kalli wasu mazajen shi yasa ake kiransu mukaddarat kullum a cikin ɗaki suke ba sa fita daga cikin ɗakinsu tun da aka halitce ta a cikin ɗakinta take kuma matan nan fa suna nan ba wai yanzu a halitce su ba akwai dalilai da yawa Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wata mace a duniya da za ta cuci mijinta face sai matarsa a cikin hurul ini a sama ta ce mata la tu'zihi qatalakillah ki cuce shi Allah ya tsine miki fa inna ma huwa indaki dakhilun domin ai dan aro ne a wajen ki yushaku an yantaqila ilaina sara kirce miki ya taho inda miki saboda matan aljanna suna nan ubangiji subhanahu wata'ala ya tanadan mana su kawai jira ake ma mutu muna masu biyayya ga ubangiji subhanahu wata'ala a domin mu je mu tarar da wancan sakamakon namu wa indahum qasiratu at-tarfi'in amin amin akwai wani bawan Allah na'am ban ji ba eh su ko matan mu na duniya sai zama su ne shugabannin wa'annan matayen na na aljanna su ne za su zama shugabannin hurul ilm sai zanto ita mace ita macen ka ta duniya matsayinta ya huce matsayin su wa'ancan a matsayin matayen gidan aljanna ita gaba take da su kuma wata macen sai ta gato a in haka ne kenan yanzu a aljanna ma har sai ya zama akwai kishiya ba magana kishiya a aljanna domin abin da yake sawa a jikishin a aljanna babu shi wani za'ana ma fi durihin min ghillin za a rayu rayuwa ne ta yan uwantaka saboda ka ba magana kishi ko wani abu makamancin haka mun dan ba da sifar matayen gidan aljanna sai ubangiji subhanahu wataala ke cewa wa indahum qasiratu tarfi inun su matayen gidan aljanna masu gwada-gwadan idanu saboda babu abin da yake da fitina a jikin mace irin ido duk wani kyau can mace to alamata ta tattara daga ido ne duk can mace duk inda kyau yake imrul kaisa yake cewa laha muqulatun law annaha nazarat ila rahibin qad sama lillahi waftahal ita wannan mata laha muqulatun tana da wani wani ido law annaha nazarat biha ila rahibin da za ta bude idanta ta kalli bawan Allah mai ibada qad sama lillahi waftahal yayi azumi yayi ibtihali ya yanke gaburan mutane la asbaha maftunan mu'annan bi hubbiha yace wallahi sai ya waye gani. wannan sauma'ar tasa da hasumiyar da halwa dubbarin ta zai sai ya fitinu ka allam ya sum lillahi yawman walam kai ka ce bai taba azumi ba ko bai taba sallah ba ido irin na barewa asali aina din shine annajla atal ainai wato wacce take mai gwada-gwadan idanu ana ce musu hur jam'u haura wanda abinda yasa ake ce musu haura kuma saboda shi ido yana da sifa biyu sifa ta farko akwai ramin da aka sa idan kwarmin da aka sa idan an gane ko akwai kuma wato ainihin ƙwallon idan da aka yi wa kwarmin diresin to idan ya zanto kwarmin idan shi ramin da aka sa idan ƙato ne kuma sai zanto idan ɗan ƙarami ne shi asalin ƙwallon idan da aka sa dodon idan to sai ka ga mutum ya fito wani mummuna idan kuma ya zanto kwarmin idan a takura yake amma aka dasa masa babban kwallo to shi ne za ka ga idan kamar za su zazzago shi ne ake cewa jahir mai ƙwallon idan. to shi ma ba kyau to amma sai aka ce ita idan ita haura'u ce kuma aina'u haura'u min haisu abin da aka sa mata a idan amma fa ba a kiranta haura'u sai kuma ta zama fara mai kyawun jiki kamar da ibn qayyim ya nuna a cikin rawzatul muhibbin da haka masu daradaran ido masu gwada-gwadan idanu ta yadda idan mutum ya hada ido da su in ma yana ciwon ido sai sai idan nasa ya warke eh ma biha ramud ma biha ramadun wa bihi ko wa biha tudawal a'yunur rumud da irin wannan idan ma ake maganin ciwon ido haka imrul qais ya sifanta idan nata yake cewa min wahshi wujrata mutfili idan nata mace kyakkyawa kenan mata duniya yace idan nata irin idan barewa ne wacce take dajin wujrata wacce take da ɗaya ta taso ɗan ta zo za ta sha ruwa ai ba ta nutsuwa saboda kar ta je garin shan ruwa a harbe ta tana wurgo idan tana kallo shi saboda kyawun ɗan idan barewa in kuma ramin idan ne gwada-gwada wanda in ka gansu sun cika to kuma wannan irin na ɓauna kenan shi ne ake ce musu uyunul maha to Allah subhanahu wataala ke cewa wa indahum qasiratu tarfi'in sai Allah ce ka na baidun. idan ka ga launin su saboda kyau yadda ka san kwai saboda shi kwai cikin sa ba wajen sa ba ka ga luwai luwai ne fari ne bi adana sufura da wani irin yala yala mai kyau maknun wanda Allah subhanahu wata'ala ya keɓance shi ya adana shi ya kiyaye shi ya zanto ba wanda yake iya zuwa inda yake shi sa tsirul kai ke sifanta macen da kanta ya kai kyau ta duniya ma ya sifanta ta da baibatu khidirin Aiwa wa ya yace wa baibatu khidirin la ta khiba'uha tamatta'tu min lahawin biha ghayra mu'jali ce sai ai rubbam ra'atin jamilatin ka baibatin na'amati fi khidirin kyakkyawar mace yadda ka san kwanjimina an sa shi a darbuka ko kuma ita ɗin tana darbuka ka san kwanjimina yadda take kiyaye shi shi yasa za a sifanta abu da kyau ake sifanta shi da kwanjimina Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bai ba'u lazzatan lisharibina lafiha ghawlan wa lahum anha yunzafuna wa indahum qasiratu tarfi'in annahunna baydun maknun kyawun in ka gansu kai ka ce kwai ne wanda yake maknun kasantacce a wurin da ba wanda yake zuwa wurin ballantana kuma ya taba wannan shine sifar kaɗan daga cikin sifofin matan gidan aljanna amma abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta a cikin alkur'ani yana da yawa yadda za ka yi ka same su kuma shine ka tsaya ka bauta Allah subhanahu wa ta'ala wani bawan Allah Ahmad ibn Abdul Hawari wata rana wani almajirinsa ya shigo ya gan shi cikin fara'a da walwala da jin daɗi ya ji kanshi a wurin sai tambaye shi ce malam me ya faru ban taɓa ganin ka cikin annashuwa irin wannan sai ce a'a shikenan ya matsa mai ce aqtamtu alayka illa zakartani nayi maka rantsuwa sai ka ga to mutum in dai ya gaya maka haka in dai ba arne bane ko makinka ne kawai ka gaya masa sai ce to da sharadi in na gaya maka in dai ina da rai ba za ka faɗa ba sai ce to wallahi alƙawari ne zan sauke alkur'ani so arba'in tsakanina da ubangiji domin in na mutu ya zama sadakin mata gidan aljanna ya ce to baina ana na'in ina tsaka da bacci kawai sai aka nuna mini gani an shigo da ni wani waje mai ni'ima ga wasu mata a kewaye wayannan matan a sun saka wata mace a tsakiya tun da nake ban taɓa ganin mace mai kyawun diri da halitta ko in ji labari irin ta sai kawai aka yi min ishara aka ce je ka ya ce sai na nufi inda take kamar zan yi sujada sai ta ɗago ni sai ta ce ai ba ni bace ni ce kamar mu da hausa ɗin mu ce jakadiya ta ita matar wayannan kuma duk masu yi mata hidima ne ita jakadiya ta sani a gaba ce tana zuwa sai ta kai ni wajen matar da kyanta ya kusa kashe ni saboda irin yadda take da kyawu da komai sai ta ce ya ahmad ka yi alkawari za ka yi sauka arba'in amma ka yi talatin da tara baka karasa ɗaya ba yanzu ba za ka maza maza ka karasa biyar sadaki na ba domin ka karaso zuwa gare ni kuntu urabba laka fil khidri 500 sana ko 50 sana shekara biyar ko shekara hamsin na manta wanne ne da ya daɗe da karanta abin ana tattali na saboda kai a cikin darbuka ya ce sai ta rena wa an shadat bai baitai sai ta rera min bai tuka guda biyu a takhtubu misli wa anni fanomul fa na an na haram a takhtubu misli yanzu ni kake neman mace iri na wa ta na kuma kake bacci ba za ka zo ka same ni ba fa na an na haram domin mu masu mu haramun ne su kwanta su tabbaci ga inna khuliqna li kulli mri'in kaseerat salati kaseerat siyam domin mu an halice mu ne saboda mu zama matan mutumin da yake mai yawan sallah mai yawan azumi mata ne masu tsarki ubangiji zanu ta'ala ya ce walahum fiha azwajun mutahhara Allah ya tanadar musu mata wayanda aka tsarkake su ba sa fitsari ba sa kashi ba sa gumi ba sa bawali ba sa haila ba sa haihuwa haka ubangiji subhanahu ta'ala ya ce kuma za a daura maka aure da ita tun kafin ka je Allah subhanahu ta'ala ya ce kazalika wa zawwajnahum bi hurin in kamar haka ne za mu yi musu aure mu aura musu da hurul in hurun in sune mata na aljanna Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya sifanta su da kawa'id su ne mata waɗanda suka kai matuƙa wajen cika budurci a to an nuna mun cewa lokaci ya yi za mu dakata a nan abinda muka faɗa daidai Allah Ubangiji ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka ka so kan mana da lutufinka Allah ka yaye mana wannan matsala da take damun duniya ya ubangiji duk wani abu da zai tayar mana da hankali Allah ka raba mu da shi abin da ya dame mu Allah kai mana maganin sa abin da ya fi karfin mu Allah ya ɗora mu akan sai ya sa mu fi sa waɗanda suka mutu a cikin iyayenmu da yan uwanmu da malamanmu Allah ya gafarta musu Allah ya sa su huta wanda suke da rai kuma Allah ya kara musu imani kuma ya sa su cika da imani mu ma Allah ka sa mu cika da imani mu tashi da shi Allah dukkan abubuwan da suke faruwa na fitintunu na addini da na rayuwa Allah ka tsare mu Allah karka nuna mana fitina da idonmu Allah ka sa mu jita da mu. Allah ka jarrabe mu da arziki ka ba mu ikon gode maka karka jarrabe mu da tsiya da talauci da rashin lafiya don ba mu da ƙoƙarin da kokarin za mu iya jurewa abin da ka jarrabe mu da shi kuma ya ubangiji Allah ka sanya mana haƙuri rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wa ansurna ala alqawmi kafirin Allah ka iya mana Allah ka iya mana Allah ka zama gatan mu Allah ka zama gatan mu a lokacin da muke raye ka zama gatan mu lokacin da zamu mutu ka zama gatan mu bayan mun mutu برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين Allah ka shirye mu Allah ka shirye ƴaƴanmu da matanmu da iyalanmu baki ɗaya dukkan fitintunu da suke faruwa na munanan aƙidu da munanan abubuwa na tarbiyya ubangiji Allah ka tsare mu ka tsare iyalanmu baki ɗaya Allah ka sa mu zama bayin ka kai kaɗai masu dogaro zuwa gare ka Allah ka sa mu zama talakawa a gare ka kaɗai ba talakawa ga bayin ka ba Allah ka raba mu da dukkan abin da makiya za su yi mana dariya برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين